قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود الباب الثالث باب نؤككم مجلسين شابي في استهباب بشارة من ولد له ولد وتهنئته به wannan babi na uku a cikin wannan littafi mai albarka fi istihbabi bisharati man lahu waladu an so ayi bishara ga wani da aka masa haihuwa aka haifa masa ɗa ko ya bina to ka zama kai ne za ka fara masu bishara abinda ake ce ma albisharatu ikhbarul mar'i bima ya surruhu shine albishara ikhbarul mar'i bima ya surruhu ka faɗa ma mutum abinda ka bashi labarin abinda zai sa shi farin ciki shine ake ce musu bishara mun gane amma qur'ani shi a lokacin yakan yi tahakkumi izgili ga waɗanda suke kafirai fa bashirhum bi'adabin alim kaga bishara hal hal ikhbaruhum bi anna al'azaba sayqaw alaihim yasurruhum kaga la yasurruhum ba su labarin azaba za ta afka musu zai musu daɗi ba zai musu daɗi ba amma sammahu alqur'anu bisharatan qur'an ya kira shi da bishara to asalin bishara shine ikhbarul mar'i bima yasurruhu a ba mutum labari a game da abin da zai sa shi ya ji daɗi shi ne ake ce masa bishara ita kuma tahni'a hanna'ahu minan hana shine musharakatul mar'i fil afrah musharakatu al mar'i fi afrahihi shine kai tarayya da shi a cikin farin ciki shine tahni'a tahni'a tahni'atun kenan to ana son idan aka yi ma wani haihuwa ya zama kai za ka fara kiransa a waya a wannan zamanin namu ka masa bishara ko kuma yana wajen aiki a lokacin da babu waya sai ka guga da gudu ka je ka bashi labari mun gane hmm. kun ga ai lokacin da lokacin da aka yi ma aka saukar da ayar yafe masu abin nan ne malik radiyallahu anhu ko wani ne ubayi ina kan daidai ku bata mu in za ku ce musu shige haka ka abubuwan malik lokacin da aka yafe musu ai ba ku san abin da zan faɗi ba kwamin gyara ka abubuwan malik lokacin da aka yafe musu aka yafe musu cewa an yafe musu ai an samu wani da ya su kwani doki ya tafi ya je fara faɗa Ka ka'ab ya ce ba zan taɓa mantawa da shi a rayuwata ba sannan ka'ab ya taho masallaci da ya taho masallaci sai aka ce ne fasaran hanne una. sai mutane suka zo suna masa hanya. ana taya shi minna to kaga bishara daban sannan me ta da ba to ana son a cikin musulunci ka ji amma wani haihuwa bai sani ba kai sauri ka zama kai zaka ba ba shi labari amma ka bari sai uwan lafiya lau domin sai ka ba shi labari ko قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام يا فدي قصة النبي إبراهيم عليه السلام ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف ولقد جاءت رسلنا إبراهيم حقيقة من ظنم سنزوم عن النبي إبراهيم عليه السلام دمي سكزو مسا بالبشرى سنزو مسا بالبشارة أية بشرى أية بشارة cewa za a haifa masa ɗa za a haifa masa ɗa sunan ɗan ishaku sannan wa min wara ishaqa yaqub sannan bayan ishaq zai samu jika kuma shi ishaq din zai haifa ɗa sunan ɗan sunan ɗan ishaq din jikan ibrahim yaqub alaihi musallam kaga bishara ce so da ku Allah ya aiko su su zo su manzan Allah Ibrahim alaihi salam bishara da suka zo qalu salaman sai suka ce aminci qalu salaman eh suka ce aminci qala salamun sai annabi Ibrahim alaihi salam ya mayar musu da amsa ya ce salamun alaikum a wata qira'a a wata ayar salamun qaumun munkiru salamun qaumun munkiru amincin Allah ya tabbata a gare ku waɗannan mutane da ba a san ku ba منكرون أي غير معروفين ولن دبع سنسبة باوي أبا بن إيبا <laughs> منكرون أي غير معروفين المنكر ضد المعروف بأسنكو فما لبس النبي إبراهيم عليه السلام متني كريمي فما لبس أي بيقول با بيقت زما با أن جاء بإدل حليف sai ya tafi أكا kawa aka yanki aka soke raƙumi bayan an soke shi sai aka gashi shine hanis mahnuf kenan wannan hanis din ismul maf'ul ne ismul maf'ul ne ismul maf'ul ne na na na na na hanaza ismul maf'ul hanis ay mahnuz wanda aka kawace shi aka gashe shi aka sako shi a katan tire har karamci kenan can a wata ayar Allah mana kuke zaki ce bi ijlin shami ga mai yana da shi yana da mai sosai yana da mai sosai kaga hanif فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فلما رأى أيديهم فقربه إليهم da ألا تأكلوا النبي إبراهيم دي قام سيقاو قسدس سيتي ألا تأكلوا bana ku fara ci. idan a ka'ida ta karamci in ka kama bako abinci ya to damuwa kake shiga wani kuma in yi bakon ya ji ana girki ana girki a gidan sai ce a ƙara rufe abincin kada a wanda aka zo yana ci ya juya hula kaga ƙarshen lalacewa ke so da ka falan da ya gabatar musu da ya ga hannunsu la tasilu ilaihi ai la tasilu ila al-ijlis tamin al-hanif hannunsu ya ƙi ya kai ba su sa hannunsu a cikin wannan tiran ba balle su yanki nama su ci na kirahu sai fara kinsu sai fara shiga damuwa game da su na kirahu sai ya ji akwai damuwa game da su kaga shi yasa can ka ce ma wancan aka ce ma wancan mala'ikan nakiya eh, nakirahu Na eh, eh, nakirahu kaga shi shi kirin annabi ibrahim nakirahu sai annabi ibrahim ya ji yana kin su ya za a baƙo a kawo mishi wannan a masa wannan hidimar amma kuma ya ci. wa aujata minhum khifatan sai ji tsoro game da su a cikin zuciyarsa ya fara jin tsoro a wajen samin rifa ya fara jin tsoro waɗannan nawa irin mutane ne a kawo musu abinci kuma ba za su ci ba me kenan da suka ga haka kalu la ta haf sai suka ce kakka ji tsoro inna ursilna ila qaumin mu ba mutane bane mu mala'iku ne ursilna ila qaumin lut an tura mu ne mu tafi mutu garin sado wajen mutanen annabi lutu alaihi salam wanda suke aikata fahisha to kaga mahalli shahid sun masa bishara ولما جاءت إبراهيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بالبشرى وامرأته قائمة مع تستنا سيء فضحكت أي حاضت كوتي تجهيلة تازوبت باين تازوبة malaman tafsiri suka ce ta kai shekara wajen 90 a lokacin tahidu هذه العجوز التي بلغت هذه السنة كاجا بلغت سن الهرم شكرا تسئل فضحكت فحاضت daga cin ma'anonin al daga cin al-hayd akwai al-dhahik abdahik fadahika ce ta haila ko ta haila ta zo mata wasu kuma malaman suka ce a fassara shi fa zahikat shi ta dariya shi ta dariya domin can gashi nan za a ce a ta'adabi min a bashartumuni ala an matsani kibaru fa bima tubashirun qalu basharnaka bil haqq fala takun min al qanitin shi annabi ibrahim alaihissalam wasu malamai suna cewa lokacin shekarun shi ɗari da ashirin amma ba ƙur'ani ba suna tabbatar da haka ɗari da ashirin ita kuma matar casa'in to wai wannan bisharar da aka mata shine ba ta dariya fa dhahikat sai ta dariya haba haba kamar misali ta ce haba wasa kuke shekara wannan shekarun a haihu أعلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا yanzu a wannan matsayin zan haihu wannan ya abin dariya ne wa yaro ya tsinci haƙori ka gani to shine wa mara'atuhu qa'imatun fa dhahikat ko fa hazat ko fa dhahikat sai dariya duk wanda ka dauka za ta bada ma'ana fa dhahikat in ka fassara fa hazat kaga an fara shirya ta kenan ta ji a jikinta eh domin almar'atu allati يظن بها الحمل هي المرأة الحائض ما تدى أكي في تيشيكي إذا شيء ما تدى كي حيلة أما ما تدى باتا حيلة بعد في تيشيكي وبشرناها بإسحاق في مقيمة بشارة النبي إسحاق عليه السلام ومن وراء إسحاق يعقوب باين النبي إسحاق sannan yaqub zai so in ka ɗauki wannan fa'un a matsayin fa'u ta'kid ce to fassara fa zahikat fahabat wa ma'atuhu qa'imatun fa dhahikat matar suna tsaye kawai sai ta ji haila ta zo mata fa basharnaha bi ishaq bayan haila ta zo mata fa basharnaha sannan sai muka mata bishara da ne cewa an za ta haifi ishaq waccan muqaddima ce alhaibu muqaddimatun gabatarwa ce ta bishara cewa gashi nan ta ji a jikinta cewa yanzu ba za ta ɗau ciki ومن وراء إسحاق يعقوب سنن باين أن نبي إسحاق أقول يعقوب زي زوا باين أفتنا نكتشي واقع داكما قا جيكا أي أبي جاكي قالت يا ويلتا أعلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة تشي ويو كيتش كيتش من اللاباري أعلد وأنا عجوز ينزنا هيف على حالنا زمت وهذا بعلي شيخا sannan ga mijina nan karka na shaykhan ya zama tsoho shi ma inna hadha la shay'un ajibun wannan lalle abun ban mamaki qalu ata'jabina min amri Allah sai mala'iku suka ce zaki mamakin ku al'amarin Allah ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt ai wannan wata rahama ce Allah ke sanya muku da kuma albarka alheri ya daɗa a ku ahlal bayti ya ku mutanen gidan annabi ibrahim alaihi kaga qur'ani mata ya kira ta da ahlul bait innahu hamidun ai Allah shayaba ne majidun kuma shine girma ne mai daraja madaukaki falamma zahaba an ibrahim ar-ru'u a lokacin da damuwa da tsoro suka tafi daga barin annabi ibrahim ar-ru'u al-khawf وجاءته البشرى كما بشارا متزو مسع يجادلنا في قوم لوط sai kuma ya koma yana cewa inna fi haluta ce za ku je ku halakar da mutanen sadum inna fi haluta akwai fa annabi lutu a cikin su fa ce nahnu alamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi illa mar'atahu innaha kanat min al-ghadir ce matarsa ce kawai ita ce ita ce kanwa uwar gadi saboda ita tana cin al suna cin waɗanda za a bar su ba za ta bar jama'a ta dawo domin ita ma a halakar da ita to kaga mahallin shahin na ayar ne bushira ta zo a mafarki a waje na farko ko eh, sannan ita ma matar gashi nan aka faɗa mata fa bashirnaha bi ishaq sannan Atul bushra so daga idan ka ji an yi wa mutum haihuwa to yana cikin sunna ka zama cikin waɗanda za su yi gaggawa kai masa bishara cewa ai an وقال تعالى في سورة الصافات فبشرناه بغلام حليم مقيم عن نبي إبراهيم عليه السلام بشارع بغلام حليم دعوان ديك من حقه الغلام الحليم ما لم يسكت شيني إسماعيل وهو الذبيح على القول الراجح قولي راجه الذبيح شيني إسماعيل عليه السلام وعند سوء أينقى شيني إسماعيل من غاني با إسحاق بني أما وجاء الإمام مالك دوتو ما نمي الذبيح هو إسحاق الإمام السيدين هذا للتابي كافنس أقول ما لمي نامن تسوننسا سيغبو تلتابي أكم ونا للتابي الإمام السيدين سوننسا القول الصريح في في في في في في ترجيح القول في الذبيح في ترجيح القول في الذبيح wato alghulamul hali kenan annabi isma'il wa qala fi wa basharuhu bi ghulamin ali a suratul zariyat aka masa bishara bi ghulamin da da wanda yake masa ne to da kafai alghulamul akwai alghulamul ali wancan masani wannan kuma wannan masani wancan kuma mai hakuri ya abati fa'al ma tu'ma ta إن شاء الله mina الصابرين فلما أسلم وتله للجديد وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم أغني تو إسماعيل هذا بشارة سودك أن يما النبي إبراهيم عليه السلام بشارة سودك سنة أنا سو إذا أن يما متن هيهوا أي gaggawa ويما masa كذا ما zama kana cikin na وان farko جيس باشي su je su bashi والله أعلم